Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da katarin sake dawowa a wannan shiri na tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ko da yaushe shirin tambaya da amsa na mayar da hankali wajen amsa tambayoyi kan batutuwan da suka shige wa mai sauraro duhu. A yau ma, naku Michael Kudusin ne ke rike da akalar shirin. Tun da mun tsandama cikin shirin bari mu fara da tambayar mu ta farko wacce ta fito daga Kinunu Sani Yunusari da kaka Alhaji Gursuma da Masak da Gwani Sanda Yunusari daga jihar Yobe, Najeriya. Tambaya suke ko me yasa kusan akasarin kasashen renon Faransa kamar su jamhuriyar Nijar da Kamaru da sauransu ba sa gudanar da zaben gwamnoni sai na shugaban kasa? Suka ce suna ji ana gwamnan kaza gwamnan kaza ko ya suke ɗarewa kan mulki. To don ku samu gamsuwa, na gayyaci abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shikal, wadda ya lakanci yadda al'amuran tafiyar da irin waɗannan ƙasashe ke tafiya. saboda haka a gyara zama a saurari ganawar mu eh lalle tabbas haka ne mafi yawa ko kuma kusan dukkanin kasashe ne nan faransa irin su kamaru niger jamhuriyar benin togo cote d'ivoire burkina faso da makamantansu ba a zaben gwamna da ƙuri'a kamar yadda ake yi a nigeria a jerin fas zaɓe a yi layi a kada ƙuri'a zaɓe gwamna eh. abin da ake yi shine shi gwamna shugaban ƙasa ke naɗa shi da ƙudiri na shugaban ƙasa to e wato ma'ana gwamna na a matsayin wakilin shugaban ƙasa a jiha Hmm. tabbas akwai jihohi yadda ake da su a waɗancan ƙasashe kamar yadda ake da su a najeriya hmm. amma kamar yadda na faɗa kuma shugaban ƙasa yake naɗa gwamna da kasan yadda ake naɗa minista ko ake naɗa wani darakta na wata ma'aikata ko shugaban wata ma'aikata haka ake naɗa gwamna a matsayin wakilin shugaban ƙasa a wannan yanki to me ya kawo haka kenan wato ma'ana daga tsarin mulkin ne na ƙasashe nan faransa tun fil azaltun samun yancin kai ba taɓa samun gwamnoni ba a irin waɗannan jihohi gwamnatin tsakiya suke da ita guda ɗaya tilo gwamnatin koli sauran kuma in ba sama sama ɗin ma da aka fara zaben ƙananan hukumomi ko kansiloli ba a zaben su kenan baya ga mukamin gwamna da ake naɗawa shugabannin ƙananan hukumomi ma naɗa su ake yi kuma dukkanin su ne wakilan gwamnati suke tafiyar da ayyuka amma ba su da kasafin kuɗi kuma nasu na kansu ma'ana da jiha mm. gwamnatin jiha gwamnan jiha bai da kasafin kuɗi sai ɗan kasar da aka bashi daga can koli misali kamar a ce nijar gwamnan jihar maradi ko ta zandar da magaran kenan kotawa bai da kasafin kuɗi albashi yake da shi da ma'aikatansa waɗanda dukkaninsu shugaban ƙasa ke naɗa su manyan ma'aikata kenan cikin kaso ake aiko musu da kuɗaɗe na tafiyar da ayyukansu suna sa ido ne a matsayin wakilan shugaban ƙasa kamar yadda faɗa abin da yasa ba a ba zaben su kuma shine kamar ita gwamnati tana ganin cewa watakila tsarin da aka tafi haka din ya kasance ko ina gwamnatin tsakiya ita take ta kula da kan komai haka ya fi dacewa da al'umma kuma jama'a sun yarda da haka din amma kimanin shekaru goma sha wani abu da suka gabata an bullo da wani tsari na dan ƙara bayar da dama cin gashin kai ga yankuna misali akwai ƙananan hukumomi da aka kirkiro a Nijar wajen guda 260 da wani abu to waɗannan ƙananan hukumomi ana kiransu da faransanci komin wato ana yin zaɓe municipal ko kuma municipal election to wannan zaɓen sai a zaɓi kansiloli ko wace karamar hukumar mulki na da kansila goma ko sha biyar su wasu wasu suke zaben meyo magajin gari eh. na wannan karamar hukumar mulki maimakon a kira shi da suna ciyaman na local government ko kuma shugaban karamar hukuma sai a kira shi a matsayin magajin garin karamar hukuma amma ba gari ɗaya ba har da ƙauyukan da ke rataye da wannan karamar hukumar mulki to su waɗannan kansilolin suke taruwa kuma su zaɓi ɗaya daga cikinsu sai ya zama shugaban gurin amma su waɗannan ƙananan hukumomin suna da kasafin kuɗi amma duk da haka kuma waɗannan ƙananan hukumomin da aka yi zaɓe da ƙuri'a jama'a suka zaɓi wanda suke so gwamnan yana saman su yana iya sarrafa su saboda shi ne wakilin shugaban kasa hmm. shi ke aika wa gwamnatin tsakiya rahoto akan aikan da suke yi sannan kuma suna buƙatar tallafi su ma daga bangaren gwamnati duk da cewa su ƙananan hukumomin suna da tsari na samun kuɗaɗen shiga daga kasuwanni misali irin harajin da ake karɓa da makamantansu sannan kuma aka ɗaga aka yi sama maimakon ƙaramar hukumar mulki kawai hatta a jihar akwai majalisa ta jiha amma ba majalisar dokoki ba majalisar kula da matsalolin jiha su ma zaben su ake su ma zaben su ake da ake zaben waɗannan kansiloli hmm. amma majalisar jiha ce ma ba ta yin doka domin a tafiyar da jiha wadda za ta sarrafa gwamna a'a tana yin dokoki kan ina a samu kuɗin shiga a gudanar da wasu ƙananan ƙananan aika na raya wannan jiha ina za a tsara hulɗa da wasu ƙasashe suna da su yi hulɗa da ƙasashen ƙetare domin a aiki a tare amma zancen su ba gwamna umarni ko kuma su ce suna sama da shi duk da cewa ƙuri'a aka jefa aka zaɓe su gwamna yana saman su gwamna dai wanda shugaban ƙasa ya nutsa da doka yana saman su saboda haka shi kuma gwamnan kamar ofishin shi ko baya ga gwamna din akwai manyan jami'ai akwai gwamna mm. akwai sakataren gwamnati akwai wasu ƙananan jami'ai da ke ƙasansa waɗanda suke taya shi aiki in gwamna baya nan mataimakin gwamna kai tsaye shine sakataren jiha sakataren gwamnatin jiha shine gwamna kai tsaye shi ke gudanar da ayyuka amma ba sa ba kowa rahoto ba sa ba jama'a ta shahar rahoto sai dai su ba gwamnatin tsakiya ta koli eh, watan su jama'a dai kawai sai yadda aka yi da su sai yadda aka yi da su to ma'ana dai suna ne kawai sai yadda aka yi to mun gode kwarai da gaskiya to a gaishe ka abdulkarim ka ci na yau sai kuma tambaya ta gaba wacce ta fito daga nasiru isa dan nijar mazaunin tudun wada kaduna a tarayyar najeriya wanda ya ce yaya matsayin kuɗin sayan fam na 'yan takara da jam'iyyun siyasa ke karɓa daga mai neman takara a tsarin mulkin ƙasar sannan ya ce ko ɗan takara na iya tsayawa ba tare da ya biya ko da sisin kwabo ba Husaini Abadan Bam gidan Malam Musa mai keke shi ma ya aiko da tambaya makamancin haka. Ni ma ban yi wata wata ba na miƙa wakilin muna Abuja Najeriya Muhammad Sani Abubakar wannan tambayar wanda ya zanta da lauya barista Aliyu Abubakar. gazantawarsu. Batun kudaden wato fom da jam'iyyun siyasa suke karba a Najeriya na ɗaya dai in muka ce za mu duba shi ta ɓangaren wato a shari'ance. A yanzu haka suna da damar bisa kundin tsarin mulkin ƙasar nan da su karbi waɗannan kudaden da su sai da fom ɗin nan kuma saboda bayan kundin tsarin mulkin ƙasa ana bin kundin tsarin mulkin jam'iyyun nan kowace jam'iyya akwai irin yadda ta ware nata wato shari'o'i da yadda ya kamata a yi zaɓe da sauransu saboda haka ba su kauce wata doka ba da aka sani wanda ake da shi a ƙasar nan ko ta kundin tsarin mulki ko kuma na wato hukumar zaɓe saboda kaga a hukumar zaɓe akwai wurare daban-daban da ta ce ga yadda za a kashe kuɗi amma duk ta yi magana ne a kai ɗan takara matsalar kafin a yi zaɓen fidda gwani kai kai ba dan takara bane kai mai nema ne mai neman ka dawo dan takara ne shi yasa bara a kira ka candidate ba ana kiranka ka aspirant saboda haka duk wa'annan shari'o'i da suke kunshi a cikin wato electoral acts dokokin zaɓe bai hau kanka a lokacin ba so shi yasa watakila saboda yawancin yadda a bana za ka ga yawancin jam'iyyu musamman su manyan jam'iyyun nan guda biyu da suke ƙasar najeriya yadda suka sayar da forms ɗinsu wa 'yan su abin ya yi tsada sosai watakila za a ƙara duba naji yanzu haka ita majalisar dokoki musamman musamman ma na wakilai suna neman su yi wa gyara da suke so su yi wa wato dokokin zaɓe a ciki na ga suna so su taɓa wannan ɓangaren na sai da cewa a me wani jadawali wanda 'yan jam'iyyu ba za su wuce ba in za ka je takarar dan majalisa ne kai ya wuce kaza in za ka yi takarar gwamna kai ya wuce kaza in za ka yi takarar shugaban kasa kar ya wuce kaza wani abu ne mai kyau musamman wa matasa wa mutane da suke so su je su yi aiki na kwarai su gabatar da kansu wa mutane don a zaɓe su musamman a ƙasar nan da ba mu da abin da ake kira independent candidates ba ya da ayi ka shiga shugabanci a najeriya in ba ta jam'iyya ba tunda bamu da shi ya kamata a gyara wannan bangaren dokokin saboda a dawo da kudaden ƙasa amma barista an na fahimce ka iya bayanin da kai wato kudaden fom da jam'iyyu ke karba a tsarin doka ba laifi ba ne kenan a ba laifi ba ne a yanzu haka babu wata sananniyar doka a najeriya da jam'iyyun suka saba sai dai dama kaga duk abu da kaga ake so a yi wato fashin baki a kan shi za a duba shi daga bangaren doka kuma za a duba shi daga bangaren kyautatuwa da mu jama'a na duniya ko na ƙasa ba mu so shi ba amma ba wai ya kasance saba doka bane amma kuma bai kyautu ba a wurinmu haka ma wannan tsadar fam da aka sassa daga jam'iyya biyun nan gaskiya jama'an najeriya ba a kyauta musu ba ba saba doka ba amma ba a kyauta ba to barista mai sauraro ya kuma nemi karin bayani akan waito shin jam'iyya za ta ma iya bada shi wannan fom kyauta in ta ga dama to idan har a bisa kundin tsarin mulkin jam'iyyun aka ce za su iya bayarwa ba laifi idan suka bayar amma zai yi wahala su yi haka dalili saboda yanzu in suka ce za su bada kyauta yanzu wani a karamar hukuma daya ko kuma a constituency in mutum mazaɓa in har suka ba wa malam iro me yasa ba su ba malam garba hajiya binta a madan kristina ba kowa zai zo ya ce to inda kyauta ne nima ina so kowa na so kaga zai yi wuya a iya controlling in abin idan aka ce kyauta ne yau za a bayar amma ba abin da yana su in dokokinsu na cikin gida na kundin tsarin mulkin su na jam'iyyun ya ce a iya ba kyauta yanzu kamar jam'iyyar apc ai akwai makamancin irin haka me kaman nake nufi da mata da mutane da suke da rauni kamar mutane gajiyayyu yauwa ai ba akwai doka a kundin tsarin mulki na jam'iyyar apc wanda ya rage musu kuɗin fam ɗin zuwa kashi hamsin saboda haka idan ala misali an sai da kudin fam na gwamna miliyan 22 su ba za su biya miliyan 22 in suna neman gwamna za su biya rabin haka ne to barista muna godiya da wannan dama da ka bamu to ni ma na gode sosai ina mafita linzami ya tsinke mini sama langwai ya sama langwai ya sama langwai maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali na idan ya fi sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya bi kemini mini samalin gwiya samalin gwiya A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita linzami ya fi sama lunguya sama lunguya waɗansu ma sun ware ranar ganin jama'a sama lunguya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a sama lunguya su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a sama idan sun ga mata Ka fi har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya sama lunguya sama lunguya sama lunguya ina mafita linzami ya zinke In Allah ya baka fa ya jarrabe ka dan ka sani. Idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini. Akwai ranar da kuɗin ka fa bai yi ma magani. Tsoho ya haife ka, ka da yi mishi tsawa. Idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya, garabiya, garabiya. ai bari kawai madasar kasin mafitar muke nema Allah da ya samu dace sashen hausa na radio france international rfi ake sauraro kuma sannu a hankali za mu karkare shirin amma sai mun amsa tambayar sa'ade sa'idu daura da yusuf ibrahim dan malikin kurjin harshe mai wuyar bandeji mata mai jihar neja a tarayyar najeriya mai cewa me yasa wasu yankuna wasu kasashe ke neman ballewa kamar yadda muke ji a yankin catalonia na kasar spain muke kuma gani a kasar mu nigeria da kamaru da sauransu kan wannan tambayar wakilinmu na jihar borno a nigeria bilyamin yusuf ya tuntuɓi farfesa ibrahim umara masani a fannin dangantakar kasashe da harkokin diplomasiya a jami'ar maiduguri yawancin kasashe a duniya eh, musamman ma kasashen zamani yanzu yana kunce da mutane daban-daban ta fannin tarihi da al'adu da addinai da kuma jinsi-jinsi shi ya sa ma a yanzu kasashen ana kamar nation state wato in ake nation da al'adunsu daban daya tarihin su daya jinsi su daya addini su daya kamar ma wato tushen su daya kakanni su daya wannan shine ana ce nation amma kasashen yanzu ba za mutum ba zai samu iri wannan ba mutane jinsi daban al'adu daban tarihi daban kakanni daban addinai daban za su zo su taru su zauna a daya to wannan an wannan zaman in ba da an zo tare an yi jituwa ba za mu za samu irin wannan sabani don wannan sabanin kuma yana faruwa ne lokacin da an samu yankin kai kamar yanzu kai kana maganan spain catalonia da kuma eh, nigeria kasashe biyu din nan suna da kamar tarihi iri daya ah, misali kamar na nigeria namu ai bature ne suka yi nigeria da suka yi nigeria kuma kowanne zama mu daban-daban to can kudancin kasan dama akwai yorubawa akwai masu kabilan ibo akwai su ijo su ishehiri su ijao da kuma su kabili daban-daban wanda yanzu ana ce musu niger delta amma a gurin neman yancin akwai bangaranci su 'yan siyasan arewa hankalinsu da tunaninsu yana ta arewa suna kudu ma haka to daga baya da an samu yancin kai aka ce dukkan mu fa kasa ɗaya ne ba za mu rabu ba mu zauna tare duk da kokarin gwamnati a haɗa kan kasan to zuciya ba ta haɗu ba ba samu nasara akan wannan ba to kowane mutumin kabilan igbo in dai shi yana siyasa ne ko na yana cikin gwamnati ba zai yi wannan maganan ba amma in gwamnati ya canja ba su samu daman shigan wannan gwamnati ba sai su koma gida su ci ai wannan gwamnatin ba ta son mu a cikin su din akwai wanda suna son a raba kasan a cikin su akwai wanda ba sa su raba kasan to wannan tafankin na Najeriya din in ka wuce Spain din da Najeriya din da Spain din daban-daban ne ko da yake ana ganin sa a cikin kasashen da sun yi gaba sosai shi catalonia wanda ko kuna faɗa nan hmm. shi ana cewa tabarniya ne kamar isis ga suka ce suna neman dawula nan hmm. haka tabarniya in an ce tabarniya a cikin littafai za yi nuna maka cewa tabarniya din fa kasa ne wanda suna so na son rensu concept kenan ba wai akwai ba mirage hmm. is, is not existing mutane ne suka yi constructing wannan tabarniya din on their own hmm. to denote su, su, su gaya mutane fa duka birane birane wanda suna kallon tekun mediterranean wanda yana karkashin spain din ah. ana cimar tabarniya ah. so su tabarniya din saboda su suna makwabtaka da tekun mediterranean allah ya ba su wadata su ne da ilmi su ne da masana'antu su ne da kasuwanci kuma yawancin biranen spain din yana nan gurin tabarniya din so duka birane birane da gari gari gari wanda yana cikin tabarniya dinnan aka ce to inda tabarniya ne mukatalan ne so wannan idea hmm. na tabarniya din hmm. sai ya zo ya kawo abin da muna kamar katalan nationalism a cikin samun yancin kai din sai yawancin mutane ko da yake su ma kabilu daban-daban jinsuna daban-daban a cikinsu akwai musulmai a cikinsu akwai wanda ba musulmai ba hmm. sun doka kansu mutane 'yan tabarniya din sai suka hadu suka yi jami'an fati a cikin jami'ar fati din suka ce eh fa mu mun yi na'am da cewa mu estate catalania din za mu yi zaman kanmu din so in ka hada na spain din da na nigeria za ka gane abu biyu a ciki daya neman tattalin arziki wayanda suna da wadata ba su so wadatar su din ya amfana wayanda ba su da shi musamman kamar na catalania spain din kula da wannan kokari biliya da farfesa nan kuma za mu tattara namu ina mu bar wannan zaure sai kuma mako mai zuwa bi izinin lahi ta'ala za mu dawo da wani sabon shirin godiya ga wakilanmu na abuja da maiduguri muhammad sani abubakar da bilyamin yusuf da kuma injiniyan da ya haɗa mana sauti ibrahim tukurkefi a madadin da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi naku michael kudisin ke cewa bi salam